This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar, Ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da dalol dukkan akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum jami'a Ali ce daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya. Ina tare da Usman Kabara ga kuma kanin labarai. Faransa da Birtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya. sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu a cikin ɗimbin mutanen da ke tururuwa zuwa cikin jamus don samun sabuwar rayuwa shugaban ƙasar faransa francois hollande ya kira taro da takwarorinsa na jamus da rasha da kuma ukraine domin yin taron tabbatar da samun zaman lafiyar gabashin ukraine sojojin saman birtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar isis a syria ciki har da wasu 'yan kasar birtaniya guda biyu To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa kwamitin da aka kafa domin binciken badakalar kwangilolin da suka shafi matakan tsaro ya fara zamansa. Sannan kuma hukumar da ke yaƙi da rashawa ta jihar Kano ta kwato buhunan takin zamani da aka karkata akalarsu. Kamar kowace ranar talata kuma Aliyu Mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya. To ga kuma cikakkun labaran. Faransa da Birtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda ɗimbin masu tururuwar kutsawa cikin Jamus don samun sabuwar rayuwa. shugaban faransa François hollande ya ce kasarsa za ta karbi mutane 24,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa shi ma firaministan birtaniya david cameron ya bayyana za su karbi bakuncin 'yan gudun hijira guda dubu ashirin ne daga sansanin 'yan gudun hijirar syria da ke turkiya jordan da kuma syria sannan ya ce za su samu natsuwa a cikin kasar ta burtaniya nan da shekaru biyar masu zuwa sai dai mr cameron ya ce za su fi mai da hankali ga kananan yara waɗanda ka iya fadawa cikin hatsarin rayuwa kasashen turai na fama da matsalar kwararar bakin haure 'yan gudun hijirar da rabonsu da ganin haka tun lokacin yakin duniya na biyu ga kuma kasar hungary da ke kokarin datsa kan iyakarta da jamus da ke da karfin tattalin arziki da kuma kasashen yankin scandinavia duk da haka dubban 'yan gudun hijirar sun kutsa cikin jamus din a inda hukumomi da jamusawa suka tarbe su da abinci da ruwa kuma suka dinga raba wa yaran bakin hauren kayayyakin wasa shugaban kasar faransa François hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na jamus da rasha da kuma ukraine domin tabbatar an ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin ukraine Haka kuma taron zai waye maganar ɗage takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka azawa Rasha. Mr. Holland ya faɗa a wani babban taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar ganawa da shugabannin da suka hada da ta Jamus Angela Merkel da Vladimir Putin na Rasha da kuma Petro Poroshenko na ƙasar Ukraine. Yana son ai wannan taron ne kafin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara a ranar sha biyar ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu. Shugaban na Faransa ya ce makasudin yin taron shine sanin matsayin yarjejeniyar samun zaman lafiyan da aka kulla tsakanin wakilan gwamnatin Ukraine da kuma 'yan tawayen kasar waɗanda Rasha ke mara wa baya da aka kulla a Minsk kasar Belarus a watan Fabrairu. Ya ƙara da cewa a cikin makonnin da suka shige an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya. kuma kusan za a ce dukkan bangarorin suna mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla a minsk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a syria ciki har da wasu 'yan kasar Burtaniya guda biyu. Farkon makamancin harin da aka kai a watan da ya gabata, in ji Firaministan kasar David Cameron a jiya Litinin. ya bayyana harin jirgin saman yakin da aka kai marar matuki da suka kai a matsayin kare kai ya kuma ce waɗanda suka mutu babu shakka suna kan tsara kai hari a birtaniya Riyad Khan da wasu guda biyu har da ɗan ƙasar Birtaniya an kashe su ne a lokacin da suke cikin mota a hanyarsu ta zuwa raƙa da ISIS ta kira babban birninta a Siriya. Kamar yadda Firaministan ya sanar da 'yan majalisun Birtaniya a kan lamarin. Tun shigar Birtaniya tawagar yakar 'yan ISIS a Iraki tana amfani da jirgin yakin marar matuki musamman a cewarsa don tattaro bayanai a Siriya sai dai sojojin saman kasar ba su shiga an dama da su ba sai a harin watan Agustar da ya gabata. kimanin 'yan burtaniya guda 500 zuwa 600 ne suka tsallake don kai dauki ga kungiyar isis a matsayin mayakan sa kai don kafa abin da suka kira da daular islama a iraki da kuma syria Za a yi zaben fidda gwani a ƙasar Guatemala saboda ɗan takarar shugaban ƙasa da ke kan gaba ya gaza samun yawan ƙuri'un da yake buƙata na kaucewa yin zaben fidda gwani a wata mai zuwa. Jimmy Morales wani ɗan wasan barkwanci ne kuma sabon ɗan siyasa shine ke kan gaba da kashi 24 daga cikin ɗari na sakamakon farko-farko da aka gabatar. A safiyar jiya Litinin a yayin da aka ba da sakamakon kashi 97 daga cikin ɗari na kenan 'yan dubbai ne ya raba ɗan kasuwan na mai ra'ayin 'yan mazan jiya manuel baldinzo da matar tsohon shugaban ƙasar sandra torres da ke jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi an shirya a ranar 25 ga watan oktoba idan allah ya kai mu za a yi zaben fidda gwani shugaban amurka barack obama ya yi bikin hutun ranar ma'aikata da aka yi a jiya litinin da umartar ma'aikatun kwantiragin daukar ma'aikata a amurka da su fito da tsarin ba da hutun rashin lafiya ga ma'aikatan kamfanoni waɗanda yawansu ya kai kimanin dubu ɗari uku obama ya faɗawa masu macin wannan rana a boston cewa ya sa hannu a dokar da shugaban ƙasa ke da ikon zartarwa ne akan haka saboda yadda 'yan jam'iyyar adawa ta republican suka addabi ma'aikata zukatan amurkawa mr obama ya ce amurka ita ce kadai kasar da ke da ci gaban tattalin arziki da ba ta biyan kudin hutun jinya da na haihuwa ga ma'aikatan kwantiragin alhali kuwa ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka na murar wannan batu tuntuni ya ce amma ma'aikatan kamfanoni masu zaman kansu kimanin su miliyan 44 ba su da wannan galihun ya ba da umarni ga kamfanonin da ke yi wa gwamnatin tarayya kwantiragin daukar ma'aikata da su hanzarta saka aika wa ma'aikatan akalla hutu guda bakwai na kuɗi daga shekarar 2017 ya karkare da cewa irin wannan hutu na rashin lafiya ko haihuwa yana ba wa ma'aikata dama ta kula da lafiyarsu da kuma iyalansu ba tare da tashin hankali ba. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton cewa kwamitin da aka kafa domin binciken sayan makamai da sauran kwangilan da suka shafi matakan tsaro ya fara zamansa a Abuja. kwamitin mai mambobi goma sha hudu na karkashin jagorancin air vice marshal john ode ya fara zamansa ne cikin wannan mako a nan abuja bayan da ya shafe kwanaki yana tattara mahimman takardun bayanai dangane da badakalar kwangilolin da suka shafi tsaro kazalika kwamitin ya kuma yi nazarin alkalman kudaden da aka ce an kashe a kasafin tsaro da kuma irin kalaman da fito daga bakin wasu daga cikin manyan hafsoshin sojin kasar yayin da suke jawabin bankwana da gidan soja shin ta yaya masana tsaro ke ganin wannan bincike ga kwararre kan sha'anin tsaro dr bawa abdullahi wase na sha faɗin cewa idan da za a ɗauki kashi ɗaya bisa ɗari na dukiyar jama'a da ake ɗauka wai za a sayi kayan aiki da ana sayan kayan aiki, to na farin farko da waɗannan 'yan tashin tashinan ma ba su soma kwatanta za su yi wannan ba ma kwamitin zai binciki ire-iren badakalar da ta shafi kwangilar dalar amurka miliyan 466 da dubu 500 na yin kuskurima a wasu jiragen yaƙi guda shida da kwangilar naira miliyan miliyan dubu ɗari uku na sayo jiragen ruwa na sintirin guda shida da kuma yadda aka wawure euro miliyan ɗari biyu da ake halalar 'yan kwamitin shugaban ƙasa kan samar da tsaro a ruwan Najeriya. Wannan kwamiti na bincike kazalika zai kuma binciki inda zunzurutun kuɗin nan dala na gugar dala har dala biliyan ɗaya da majalisar dattawan Najeriya ta bakwai ta amince a ciwo bashi da sunan yaki da Boko Haram. Babban abin da ya fi ɗaure kan masana tsaro a Najeriya shine yadda aka yi duk kwangilolin nan ba ma tare da sanin ma'aikatar tsaro tsaro ta ƙasa ba kamar yadda ma'aikatar tsaron ta bayani inda ta ce abin ya shafi ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan shanun tsaro da kuma manyan hafsoshin sojin ƙasar ne akan wannan ga abin da dr bawa abdullahi wase ke cewa ba yadda za a yi a ce ga wannan hukuma an yi ta don ita ce take kula da tsaron ƙasa ita ce take da hakkin da kawo kowane abu ko da allura ne na tsaro a ce yau tana zaune an ɗauki kuɗin yin wannan gaba ɗaya an tafi wani guri don almundahana kuma don ƙasa ta shiga a azaba wuyan da ta shiga anan kuma babu wata ma'aikata da ya kamata ta kawo ko da allura ne sai dai ma'aikatar tsaro. Duk dai kokarin da na yi don jin ta bakin bangarorin da abin ya shafa abin ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Daga jan kanan dabo kuma hukumar yaƙi da rashawa da bin diddigin hakokin jama'a ta jihar ta ce ta kwato buhunan takin zamani fiye da dubu bakwai da gwamnati ta bayar domin a sayarwa manoma a farashi mai rahusa amma kuma wasu jami'ai suka karkata akalar takin haka kuma wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya aiko da rahoton cewa hukumar ta fara bincike akan zargin karkata akalar wasu kudaden gwamnati akan wasu ma'aikatan kotu. baya ga taki ma mun iya mun karɓo kuɗin da suka sayar mafi yawancin su tunda abin yana nan wasu sun raba su muna nan muna bi duk wanda ya karɓo wannan kuɗin sai ya dawo da su. Comrade Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaki da rashawa da kuma bin diddigin haƙƙoƙin jama'a ta jihar Kano. Malam Suleiman Jangefe na ɗaya daga cikin wakilan kwamitin da gwamnati ta kafa domin sayar da takin ga manoman yankin. Mu kwamitin mun zauna mun kasafta taki akwati goma sha hudu na mazaɓa bume. kuma mun kira wakilai biyu na kowane akwatu mun ce su je su haɗo kuɗin nan su tada daga tai da masu unguni a haɗo kuɗi mu kawo mu ɗauki taki ana cikin wannan sai shugaban mazaɓa kawai sai ya zo ya same mu sai ce wai an sai da taki muka ce waye sai da taki kai ka je ka sai da shi yana cikin kwamitin fashilma sai ce to kaza kaza a ya kuɗi dai a gyara mu kuma ba mu yadda ba saboda magoya ba sun rufa mana cewa an haɗa baki da mu an sai da take muka ce ba mu sani ba saboda mu ne kwamitin wasu daga cikin talaka sun suka zo suka kawo karam na na maganar takin a hannu guda kuma kwamarin muhi magaji ya ce hukumarsa ta fara gudanar da bincike kan wani korafi da ke zargin wasu jami'an kotunan shari'a da karkatar da kudaden tara da sauran batutuwa da suka shafi kuɗi a kotuna ta hanyar buga rasitan bogi shari'a court da upper shari'a court wato idan an karɓi rebanu din ko kuɗin tara ko abin da suke tarawa saboda sai ya zamana cewa maimakon aje a saka wa gwamnati sai aje a sai a yi ma a samu stamp da komai a nuna dai an saka wa gwamnati amma idan ka bi diddigi ba a saka ba so mun samu korafi kuma mun bi diddigi kuma mun kira wasu kuma suna ba mu haɗin kai kuma muna bincike a kai kuma abin da muka da izinin Allah za mutane al'umma za su sani tuni dai lauyi da sauran masu ta cewa a fannin shari'a suka fara tsokaci dangane da wannan batu barista audu bula mabakarti wani lauya ne dan gwagwarmaya a nan kano su kotuna wato su ne gatan talaka ita kota abin da take da shi shine karfin gwiwa na al'umma a kanta cewa in dai suka zo za a musu adalci to in ya zama ba ta da adalci daga karshe mutane za su zama ba su da karfin gwiwa a kotu kuma illar mutane ya zama ba su da karfin gwiwa a kotu shine za su fara ɗaukar doka a hannunsu idan na san cewa in na biya kuɗin nan aljihun wani zai shiga to me zai hana ni in ki biya kaga daga karshe doka da oda gaba ɗaya lalacewa za ta yi saboda haka ina kira ga ita wannan hukuma ta yi bincike ita ma na kwarewa na tsanaki domin irin waɗannan maganganu wato abu ne masu da za su iya shiga abubuwa masu sarkakiya kuma su tabbatar da cewa sun gabatar da rahoton bincikensu ga hukumar wato ladabtar da alkalai international judicial council din babban alkali ne in kuma karami ne state judicial council abin da muke kira babba shine kar wannan magana a zo a sha ruwan kanwa da shi ya zama kawai an fara maganar kuma shikenan daga baya a zo a ji shiru kamar an shuka dusa barista audu bula mabukarci kenan lauyan gwagwarmaya a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu misalin karfe ɗaya da mintoci goma sha biyar na dare ne a agogon Washington DC. To lokaci yayi da za a saurari tsaka mai wuya. tsaka mai wuya. Tsakanin Dr. Rabi Musa Kwankwaso, sanata kuma tsohon gwamnan jihar Kano da Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano a yanzu ba wanda ya san tsakanin su sai Allah. Amma sai ya yi nan a rediyo wasu sun shiga sun yi maganganu cewa haka su su Ganduje shi ne A Kuma aikin da ya yi ma nan gaba duk wanda aka za a saka sunan jiya an gara tashi maka da ake sa kwankwasiya to a zo a sa dalibiya Dr. Ali Musa ya gama a kwankwasiya kuma an ɗora a kan kwankwasiya. Za a ci gaba da CRC, za a ci gaba da kwankwasiya, za a ci gaba da lafiya jari. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. ba fa dukkan kanawa bane suke ganin laifin gwamna ganduje domin ya ce zai batar da kusan naira miliyan mai tam ya gyara mataimakinsa gidansa sunana aminu ibrahim hakikanin gaskiya muna ganin wannan kamun ludayin wannan gwamna na sabo na abc akwai alamun nasara insha Allah saboda kowace gwamnati da ta zo ba daga zuwanta za ta fara aiki ba sai ta tattara harkar kuɗi ne sai ta tattara kuɗi sannan za ta yi wannan ayyukan idan kuma duk wasu abubuwa nata na gwamnatin a gwamnatin baya da suka wuce dole sai ta zo ta yi karatun baya ta ga meye wanda aka samu kuskure ta gyara ta ga kuma meye sabon abin da ake so wanda za ta yi sunana adamu abdullahi ne ina ga kamata a ce gidan mataimakin gwamna za a gyara shi akan kuɗi naira miliyan 180 ba ai abin gaskiya abin ya yawa bai kamata ba tun daga mutane a ƙasa suna neman abincin ma da za su ya gagare su kuma amma a ce za a gyara wai gidan mataimakin gwamna ga 'yan shara an ce an dakatar da su wani mun ga dakatar da shi ba akan yanzu za su iya bata da iyalinsa To kafin mu je ga maganar batar da miliyoyin kuɗi domin a gyara gidan mataimakin gwamnan na Kano da kuma zancen koran masu shara mu fara da wannan. Ina gaskiyar maganganun da wasu ke na cewa wai an soma samun baraka tsakanin shi gwamna Abdullahi Umar Ganduje da tsohon mai gidansa wanda yanzu dan majalisar dattawa ne na kasa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. kuma me gaskiyar cewa wai ana shirin a cire sunan kwankwasiya daga ma'aikatan da aka yi a mai gurbin su da jiya? wannan suna cikin batutuwan da muke son mataba a shirin tsaka mai wuya ne, yau inda muke ci gaba da jin fafatawar da aka yi tsakanin usoshin apc da pdp wato na hannun daman shi gandujan kuma dan jam'iyyar apc murtala zainawa da kuma jigon pdp na kano musa dan birni wanda da shi za mu soma inda yake mai da murtani kan zargin da shi murtala ya masa ashirin da ya gabata da shi da yan pdp cewa ai ba kan ganduje aka fara batar da makudan kuɗaɗe a ayyukan kungila da gwamnati take bayarwa ba akwai zargin da shi alhaji murtala ya ce an ba kun ba da kwangilar naira biliyan goma sha biyu na madatsun ruwa kuma ba ruwan ina gasken wannan zargin wannan magana ce da yake faɗa da da ita da sun bayyana ta da ni da shi a lokacin na duk hamayya muke da wannan gwamnatin da yake magana wata ta kafa domin gwamnatin malam ibrahim shekarau ba mu muka kafa ta ba da mu aka yi ta ba daga ni hashi domin a sannan jam'iyyar mu ɗaya da haka wannan magana babu ta na wannan madatsun ruwan ni ban san da ita ba a kalubalanta mun faɗa abubuwa da yawa a wannan gwamnatin amma ni ban taɓa sanin wannan magana ba ba a yi ta da ni ba zance aka yi na gidan ruwa na tamburawa da aka bada kuɗi aka yi shi wanda har yanzu yana nan muna kallon sa ka iya zuwa ka taɓa ka iya gani wanda yake fatatar ruwa ce yau ba da wannan amma ni ba da ba ka na ruwa a wannan gwamnati ba eh, Alhaji Murtala ana jin ɗaya daga cin abin da ya daɗa zafafa zancen gyaran gidan nan shine cewa abin ya faru daidai lokacin da kuma ake bada sanarwar korar su wa'annan mutanen ma'aikatan dubu biyu da shi Alhaji Musa yake ta maimaita masu shara da shauransu an zo an kori mutane an ce saboda matsalar tattalin arziki amma kuma sai kwatsam ga wannan magana gyaran gidan da wannan makudan kuɗin ta fito yi mana magana dalilan koran wayannan mutanen malami ina jin shi ma musa ji magana da ma'aikatan nan daidai ba mutanen ma'aikatar ma'aikatar ma'aikatan eh, shara a jihar kano ba koran su aka yi ba akwai mutum dubu biyu da ɗari shida da wani abu wannan yake su ne wadda suke bin duk titunan jihar Kano suke yin sha. Wani daga ƙarshe aka binciko waɗansu daga ciki wajen mutum ɗari tara da wani abu ba sa zuwa aikin su ko kuma an ɗauke su ba bisa ƙa'ida ba. sannan waɗanda daga cikin mutum ɗari hudu da sittin da wani abu ba ma ta zuwa gurin aikin sai dai in wata ya ƙare su ɗauki albashi kuma a matsayin wannan gwamnati da Allah gandu da gwamnati mai tsantseni mai son daga an tsabtace dukiyar jama'a ta ga ba za ta bi da wani abubuwa bai duk mutumin da ya zai dau alkawari zai yi aikin gwamnati to zai tabbatar da aikin aikinsa inda doka ta tanadar masa kuma yi tsakaninsa da Allah idan ba za ka yi ba ba za ka zauna kana aikin gwamnati ba za ka zo aiki ba sai wata ya ƙare ka zo ka ɗauki albashi wuce mm. dole in ka dau alƙawari za ka aiki ga yakin ka tsakanin ka da Allah to da to za ka yi siyasa ka yi siyasa ka yawa to eh, duk irin wani abubuwa da ake na rashin sanin ka'ida da haƙƙin jama'a da haƙƙin sanin kuɗaɗen jama'a yawa eh, eh, alhaji Musa zancen da alhaji Murtala yake ba haka bane haifar wa Kano domin wa'annan idan dai ba sa wurin aiki to matsala ce ta tsara akan matsala saboda halin da ake ciki na halin haulayi mutane na cikin wani yanayi ka ce wa'annan mutane ka sallame su ko kuma ana bincike akan su dakata domin mu mun samu labarin cewa an ce dakatarwa ce an ce kora ce amma dai duk da haka ko ma dai wani irin yanayi ne kamata ya suna cikin aikin za a dinga bincike a zuba ido a kansu an rage wa mutane zaman banza an rage wa mutane an samu musu abin yi mu dogaran mu kenan saboda ai so muke ai gyara a ci gaba ba wai so muke ai a kasa ko ko kai a samu gajiyawa ba domin mutane ake so nan gaba ma sa a sake ɗaukan su a ci gaba da cewa an samu rayuwa mai kyau a cikin mulkin demokarasi yawa kuma ma ta ba mutane su suka zaɓe ku su suka ba da ra'ayi su akan ku kuma suna alfahari da ku amma sai muka samu wannan labari to kaga dai duk da mun san da kishin cewa ba su zaɓe mu ba ku suka ba yana Allah amma dai muna kishin cewa an jingile su a su da iyalansu da 'ya'yansu da 'yan uwansu kuma da wani abu ana kullo da shi na wasu kashe kuɗi waɗanda kuɗin na ya ishe su su wata shida ko wata bakwai domin aka ɗauki dubu miliyan ashirin da biyar biyar a daɗe ana biyan wa'annan ma'aikata. Yawwa. To ina zuwa Alhaji Musa ina zuwa Alhaji Musa Alhaji Murtala akwai eh, bayan wannan batun gidan jaridu da yawa na Najeriya sun yi ta fitowa da rubuce-rubuce da suke son su nuna cewa eh, an samu baraka tsakanin shi gandoja da shi tsohon gwana Rabi'u Musa Kwankwaso bari in ma kaɗan daga cikin abin da wata jarida ta faɗa take cewa wai lokacin da zancen ɗalibai ya taso shi ganduje ya fito yana cewa zai fasa kwai game da cewa eh, tsohuwar gwamnatin kano ma'ana ta kwankwaso tana da bashin naira biliyan uku na dalibai da ba a biya su ba an kai yaran waje an jefar da su ba a ba su ko kwabo sannan kuma abubuwa da irin haka na rashin kula me yake faruwa tsakanin ganduje da kwankwaso ne an samu baraka ne da gaske ko ba abin da yake faruwa sai alheri da ali idan na tambaye ka a matsayin jarida za ka kawo wannan magana da mai girma Dr. Allah Umar Ganduje gwamnan jihar Kano a inda yake faɗar wannan magana da Ɗaya daga cikin jaridun da ta bada wannan labarin ita ce Sunday Vanguard ta ranar Larabar da ta shige ta ce. ta halin jaridun Najeriya yanzu jaridu nawa ne a kotu ake musu ake claiming damage. a Najeriya da a Saboda haka Murtala kana cewa bai wannan maganar ba. Ana shari'a. Eh. Amma abin da nake so da in tabbatar maka tsakanin Dr. Rabi Musa Kwankwaso sanata kuma tsohon gwamnan jihar kano da dakta abdullahi umar ganduje gwamnan kano a yanzu ba wanda ya san tsakanin su sai allah tare muka gan su tare suke ko shekarun jiya nake gaya maka ɗan nan tsakanin da sarabi musa kwankwaso da dakta allah umar ganduje a ɗaya suka ci abinci a ɗaya aka yi bayani aka yi abubuwa kuma ya gode masa irin gudunmuwar da ya bayi sannan yake da fiti. wa ya gode wa wani ne. sannan kuma shi da tarabi musa kun kuɗi yake gode wa ganduje da kwamishinan irin gudunmuwar da suka bayi sannan yake gwamna wannan mm. kuma yake kira da mutanen kano su ci gaba da goyon bayan da Allah Umar Ganduje domin su ci gaba da kyawawan ayyukan da ya bari mutane ne wannan idan suka rasa abin da za su yi sai su ringa yin abubuwa na kin Allah domin su kawo zari na rashin zaman amma me gaskiyar Alhaji Murtala me gaskiyar eh, maganan dalibai din nan da ake magana din nan me gaskiyar halin da suke ciki na Kano yaran nan akwai daliban da aka ce sun da gida ne saboda ba a biya musu kuɗi ba babu akwai daliban da ba sa karatu a kasashen waje saboda ba a ba su kuɗi ba babu akwai abubuwan da kan samu labari yau aikin da Dr. Rabi Musa Kwankwaso lokacin da ya ce gwamna an ko daliban da ya tura waje ko wani abu da ake ba su kola shi yau Dr. Abla Umar Kandija ya ce bai bayar ba ko sun dawo saboda wannan abu ba babu. da ka magana ce a nan kullum da abla umar gandija magana yake cewar an ci gaba da kyawawan ayyukan da dr rabi musa kwankwaso ya bani kuma za a ƙara kuma za a ɗora akan gwamnatin kwankwasiya ce ta tafi kuma yanzu gwamnatin to shi na eh, alhaji eh, to yana zuwa alhaji murtala alhaji musa kai ba dan apc ba ne amma muna zancen gwamnatin kano ne in kuma kana gonan kano kai na kowa ne me kuke ji yake faruwa tsakanin wannan mutane biyu kwankwaso daga ganduje daga waje to mu wannan ya yasu ya tasu amma dai daga jita-jita da ake ta ji da ganin cewa an yi tafiya tare yanzu kuma an zo wani ne wanda yake bi ake bunta ana ganin cewa ganduje zai iya kokarin kwatar da nuna cewa shi gwamna ne yanzu shi yake da wuka da nama amma mafi yawa magoya bayan su suna rikin jin daɗi suna ma dangane wasu a kafofin yaɗa labarai cewar har yanzu shi ne jagora shi ne madugu kuma wasu suna cewa shi can shi ne jagora shi ne madugu to wannan ta sa mu hasashenmu da su wannan itasu itasu ce wataƙila idan da wani abu a nan gaba ya bayyana burin mu dai mu abin da muke so ma ya ne ka abin da ma Musa yake yake jita jita a jita-jita ku addinin musulunci ma haramun ne ka saurare ta. da da wasu sun shiga cewa gandu da shi ne jago kuma aikin da yayi ma nan gaba duk wanda aka yi za a saka sunan To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wata mu zo mu ci gaba kuma daga maganar shirin mai sunayen kwankwasiya ɗin da gandujiya za mu fara in Allah ya kai mu wannan lokaci rana wata ɗin. Yanzu bari mu gode wasu bakin namu Alhaji Murtala Zainawa da kuma shi Alhaji Musa Danbarni tare da musamman wakilin mu na can Kano Muhammad Ibrahim Kwari kan taimakawa da yi a hada wannan shiri. A madadin su duka ne ne Mustapha sakoto a sashen Hausa Murya Amurka a Washington DC. Kafin mu karkare wannan shiri ga takaitattun labarai. Faransa da Birtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya. sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya rugu saboda ɗimbin masu tururuwar kutsawa cikin jamus don samun sabuwar rayuwa shugaban faransa faransuwa hollande ya ce ƙasarsa za ta karɓi mutane dubu ashirin ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa shi ma eh, prime minister birtaniya david cameron ya faɗi cewa za su karɓi bakuncin 'yan gudun hijira guda dubu ashirin ne Shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorinsa na Jamus, Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar da kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Haka kuma taron zai waiwayi maganar ɗage takunkumi da ƙasashen yammacin duniya suka azawa Rasha. sojojin saman birtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar isis guda uku ciki har da 'yan kasar birtaniya guda biyu karon farko na makamancin wannan harin a watan da ya gabata in ji firaministan kasar david cameron a jiya litinin to a gaishe kama sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon najeriya muke fatan sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin a lokacin za ku ji zargin da maniyyata aikin hajjin bana daga jihar Naja suka yi cewa ba a jigilarsu wato jigilar tasu na tafiyan hawainiya a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki mai ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.